الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكبر كراتم وأسكن التابع مسلم mala cewa an abi huraira ta radiyallahu an daga abi huraira Allah ya kara masa yadda ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an wisali fi sau manzo alaihi salatu wa salam ya yi hani a kan mutum ya sadar da azumi alwisal ne mutum ya yi azumi lokacin buɗe baki ya yi ba zai ajiye azumi ba ba zai ci ba ba zai sha ba har alfijir ya so ya jera kuma ya ci gaba da azumi wato daga magariba ko sahur ba lokacin da zai sa wani abu a bakinsa ya yi azumi lokacin buɗe baki bai yi ba lokacin sahur ma bai yi ba ya wuce ya yi azumi na kwana biyu ko uku a jere ba tsayawa to annabi ya yi hani akan haka فقال رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله وانا لك مسلمين يا رسول الله to kai kana misali fa kai kana raskar da azumi da wani azumi fa ƙwara sai ya ce wa ayyukun misli wane ne cikinku yake kamar ni ma'ana ni ba kamar ku ba ne kamar yadda ya ce inni lasu ka hayi atikun ni ba irin ku ba ne sai ce inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini wato ni ina kwayan gari ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni shi Allah yana ciyar da shi yana shayar da shi ma'ana baya jin kishirwa ko yunwa saboda azumin da yake to wannan yut'imuni rabbi wa yasqini din malamai suna bayanin menene ake nufi da shi wasu kaje wato Allah zai zai masa zai bashi koshi kamar na wanda ya ci abinci baya jin kishirwa baya jin yunwa wasu suka ce a yut'imuni rabbi wa yasqini Allah zai ba ƙarfi. karfi shi yana jin yunwa amma yana da karfi kamar na wanda ya ci abinci yana jin kishirwa kuma yana da karfi kamar wanda ya sha ruwa wasu ka ce yut'imuni rabbi wa yasqini din nan wato Allah zai nuna masa ayoyinsa da yake yana cikin ganin ayoyin Allah al'amura da Allah yake nuna masa da yake ba shi labarai to kewar wannan abin sai ya mantar da shi ma wato yana jin yunwa ko kishirwa kamar yadda mutum ko yana jin yunwa in wani abu ya yi masa yawa abin daɗi ko wani abu sai kaga ya shagaltu daga yunwan da yake ji ko kishirwa da yake ji wani duk bayanai ne daga malamai don neman menene ma'anar yusimu ne rabbi wa yasqi mu dai mun tsaya a haka nan Allah yana ciyar da shi yana shayar da shi yana da karfi ba kamar mu bane sallallahu alaihi wa sallam falamma abaw an yantahu min anil wasaq yayin da ya ga musu haka din karfi sai sahabbai ba su bari ba ma'ana ba su hannu ba tunda sun ga shi yana yin sai shi ma suka bi shi wato sun fahimci wannan hanyar ba na dole ne ka bari ba inda na dole ne dole su su tsaya amma ya hana ne don tausaya musu kamar da wani lafazin zai faɗa wa salabihim yauma sai annabi ya wuce da su rana ɗaya sun ma yauman sannan ya ci gaba da yi tunda ya ce su ba su ji ba ya yi azumi lokacin buɗe bakin bai buɗe bakin ba sahur ɗin bai yi ba ya wuce da su sun mara'awar hilala da aka yi kwana na biyu din kafin na uku sai aka ga wata faƙala sai ce lau ta'akhara da zittuku da ganin watan ya yi jinkiri ba a gani ba da na ƙara muku da na ci gaba ban ci ba ban sha ba kuma ku bi ni a haka kattanci lahum hina abu an yantahu kamar yana nuna nikali ne wata kamar korar da su ne tun da ba su hannu ba bari ya je da su kansu za su ce kai munan za mu tsaya su ja baya wannan lafazin ma shi ma daga aisha radiyallahu anha take cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yusal rahmatan lahum kaji ba annabi ya hana sadar da azumi da azumi saboda tausaya musu kenan ba haramci ba ne sai yasa suka bi shi suna yi فقالوا لك إنك تواصل يا من زعل لك كان قادة عزمي بعزمي قال سيتي إني لست كهي أجيب نيبا كمرغوبا inni yut'imuni rabbi wa yasqini ni ubangiji na Allah yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni wannan hadisin shi ma kamar wancan din ne shi kuma daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an al-wisal tsira da mijin Allah su tabbata a gare shi yayi hani akan sadar da azumi da azumi qalu sai suka ce innaka tuwasil sai kana sadarwa ya rasulullah qala yake inni lastu mithlakum ni ba kamar ku bane inni ut'amu wa usqa ni ana ciyar da ni kuma ana shayar da saboda haka ba sunna bane mutum ya azumi ya wuce ya wuce ya wuce ya jera kwana biyu kwana uku sai dai an rangwanta in mutum zai yi ba hana shi ba ya zo lokacin sahar ma'ana ko yana so ya horar da kansa ne ko yana so ya samu lafiya ne idan aka zo buɗe baki shi ba zai buɗe baki ba sai in lokacin sahur ya zo ne zai ci abinci a na sahur ɗin shi ganin daga nan kuma sai ya ci gaba da azumi a cikin awa ishirin da hudu sau ɗaya yake cin abinci in mutum yana so ya wisal sai ya yi haka amma wannan in ma an ba zai cutar da shi ba kuma wai an ce aikin lada ba ne in ka yi ana so a'a kawai in kai ne kana so ka horar da kanka kana so ka samu ka rage nauyin jiki ko kana so ka yi wani abu to wannan za ka iya kai ko kana karin hajji wannan ko kana yaji da cin abinci a gida wani yana yaji da an bata masa rai ba zai ci abinci ba a gida zai ce shi ba zai ci ba yana iya misali amma da jarabin ba wajen ma ba zai ci ba Allah ya dace da mu wannan shi ne karshen halittar da ke cikin wannan littafin azabul muslim بما اتفق عليه البخاري ومسلم الله يا تدمو الله يساقى مولدين إقافة تامتا إقافة تنيايتا مهم الله يسامو أنفانا وأنه مشكرا الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله